alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah wannan shi ne makadaici kuma tsira da aminka Allah tabbata ga shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da dukkan wanda ya riko da sunna kuma ya shiryu da shirya su har zuwa ranar kiyama bayan haka yan uwa kamar yadda kowane ku yana cikakken sani yana sani cewa wannan kwanuka da muke ciki muna cikin kwanukan nan guda goma masu daraja na farkon watan zulhijja watan goma sha biyu na kalandar musulunci wanda bayanai sun sha gabata ta wancan sati abubuwan da ya kamata a ce musulmi sun himmantu da shi a cikin wayannan kwanakin kwanuka ne wayanda Allah ya sanya musu daraja kwarai da gaske wanda ba wasu kwanaki a shekara wayanda suka kai darajar wayannan kwanukan don haka akwai bukatar musulmi su ƙara himmantuwa har yanzu akwai sauran abin da ya rage na kafin a cimma ƙarshen wa'annan kwanakin saboda haka akwai bukatar mu yi ƙoƙari abubuwan da ya kamata mu yi mu dage mu ci gaba da yanzu, domin ganin mun amfana mun ci riba wa'annan kwanakin kafin su wuce kwanuka ne wa'anda Allah subhanahu wa yana son a aikata ayyuka kyawawa a cikinsu kamar yadda Allah yana son a aikata kyawawan aiki a cikin kowane lokaci to amma wa'annan kwanakin na musamman ne wanda Allah yana son bawa ya aikata ayyuka a cikin su kamar da hadisi ya tabbata cewa ba wasu kwanaki da Allah yake son a aikata ayyuka na alkhairi kamar wa'annan kwanukan wa'annan kwanukan guda goma wanda Allah ya yi rantsuwa a kan su don ƙara nuna mana mahimmancin su saboda haka bayanai da sun riga sun gabata su wancan satin wannan tsarin tunatarwa ne game da su wayannan kwanakin kuma idan muka diba wayannan kwanakin sun cancanci dukkan abin da aka faɗa game da su saboda kwanuka ne wayanda sun haɗe manya-manyan ibadodi a cikin addinin musulunci wanda ba wasu kwanaki da za ka samu irin wa'annan manya-manyan ibadodi sun haɗu kamar wa'annan kwanakin ga dai azumi ga sallah ga sadaka ga aikin hajji ga layya wanda a shekara ba ka samu wasu kwanukan da suka haɗa wa'annan manya-manyan ibadodi in ba wa'annan ba Ko da ka samu azumi da sallah ba za ka samu aikin hajji ba ko ka samu azumi ka samu sadaka ka samu sallah ba za ka samu layya ba amma wa'annan kwanukan duk sun haɗa wa'annan ibadodi manya masu kima a cikin musulunci saboda haka kwanuka ne masu daraja wa'anda ya kamata musulmi su manturin yin ayyukan alkhairi yin azumin nafila yawan karatun alkur'ani yawan ambaton Allah ana son halittinka ya zama ɗanyi takaf a cikin wa'annan kwanakin saboda ambaton Allah da yin kabbarori da tahamidi da tahalili da istighfari da salatin annabi da dai dukkan wani abin da shari'a ta wannan abin mai kyau ne to ana son a karfafa aikata shi cikin waɗannan kwanakin saboda haka yan uwa muna ƙara jawo hankali mai ƙoƙari sauran abin da ya rage na waɗannan kwanakin mu ci ribar su bayan Allah da yawa sun yi azumma wasu yi sadakoki wasu abubuwa dai da yawa saboda haka wanda ya saka titi ya sani har yanzu akwai damar da zai fi more su don akwai sauran kwanakin wanda kuma bai yi wasa ba to kada ya wasa ya ƙara himma sannan musamman ranar tara ga wannan wata ranar arfa kenan sai bukatar ko da baka samu yin azumin sauran kwanaki ba to kai kokari wannan yini na arfa ka azumci saboda shi ma akwai alkhairi da yawa a cikinsa hadisi ya tabbata azumin wannan yini na arfa yana zama sanadin karkare maka zunubin shekara biyu wadda ta wuce da wadda annan to ka ku duk abin da za ka yi a ce kayi azumin rana guda yini guda ya zama sanadin a karkare maka zunubin shekara biyu wannan ba karamin alkhairi bane saboda ka shi ma muna ƙara jawo hankalin yan uwa akan a ribaci wannan yini na arfa a zuce shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya sunanta mana azumin wannan ranar ga wanda ba yake ba yana kan wurin aikin hajji ba wanda a wurin aikin hajji shi zai ci abincinsa kamar yadda manzon Allah ya yi a hajjinsa da ya yi ya yi tsayuwar arfasta yana cin abinci saboda haka wanda a wurin aikin hajji abinda a sunna gare shi ci abinci domin wannan ma ko banza dai zai ƙara ƙarfafa shi ya samu damar ta karkarewa ya tsayu ya yi addu'a ya yi ibada a cikin wannan yinin cikin nishaɗi saboda yana cin abinci amma mu da annan gida akwai buƙatar lalle muhimmantu da yin azumin wannan yini na arfa saboda gara ɓasar da ke ciki kada ta wuce mu wannan kwanakin kamar yadda muka faɗa cikinsu ne ake aikin haji ranar takwas ga wata ran nan ne alhazai suke fita yau wuya kenan ta ma mina daga mina gobe da sahi tara ga wata su je arafa su yi can bayan dare ya shigo su bar arafa su ji su dawo muzdalifa su kwana muzdalifa gobe da sahi sahiyar sallah su taso daga muzdalifa su malalu. zuwa mina domin yin jiwa da aski da hadaya a kuma gangara zuwa makka domin tawaful ifada kaga duk wa'annan ayyukan cikin wa'annan kwanukan goma ne ake yin su saboda haka kwanuka ne masu daraja kwarai da gaske wa'anda akwai bukatar yan uwa kada mu yi wasa mu ribace su domin ba mu sanan mata rayuwa ba ta yiwu wasu daga cikinmu ba mu san wane ne wanda zai sake ganin irin wa'annan kwanukan ba shekaru masu zuwa saboda haka wannan kwanukan yan uwa za yi tsaye mu yawaita kafar bari da ambaton Allah da dukkanin nau'uka na ambaton Allah a cikinsa wannan iya abin da aka sunnanta muna ya sama cikin sahabbai an ruwaito musamman Abdullahi bin Umar da Abu Huraira cewa idan wa'annan kwanukan suka kama saboda nuna mahimmancin ambaton Allah a cikinsu har sukan shiga har kasuwa suna kabar bari domin tunatarwa ga mutane kuma da yawa mutane sukan ji su ma sai su kama yi wannan ba ana nihin wai kuma a shiga ana yi ana ansawa gaba ɗaya ba a'a ba shi ake nufi ba ya halatta ka yi don ka tunatar da wani domin wanda ya shagala ya faɗaka shi ma ya yi wannan kabar barin su ne za mu ci gaba da yi kuma su ne za mu ci gaba da yi har ranar idi su ne za mu ci gaba da yi mu kama hanya zuwa idi a yi sallar idi su za mu ci gaba da yi dawowanmu daga idi su za mu ci gaba da yi duburu salawat tun daga ranar sallah har zuwa rana ta sha biyu ko har sha uku ma a wurin wasu malamai ga wannan wata bayan kowace sallah za a yi wa'annan kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd saboda haka wannan yana cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu jawo hankalin juna a kan su musamman a cikin wayannan kwanukan da muke ciki bayan haka kuma idan Allah ya kai mu ranar sallah akwai ibadar layya wata layya ɗaya ce daga cikin ibadoji wayanda Allah ke son a aikata a cikin wayannan kwanakin layya ɗaya ne daga cikin ibadoji wanda ake yi domin neman kusanci zuwa ga Allah layya ɗaya ne daga cikin ibadodi wanda Allah ya so a aikata a wannan ranar ta sallah domin cikin manya-manyan ayyuka da Allah ke son ɗan adam ya aikata a ranar sallah akwai zubar da jinin dabban layya saboda haka wanda Allah ya hore ma wannan sunna ce mu'akkada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta muna kuma nassi na alqur'ani ya zo da ita qarara Allah ya ambaci muhimmancin yanka a cikin addinin musulunci a cikin alkur'ani saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ga cewa wannan ibada ita ma ba a bar mu a baya ba wanda Allah ya hore ma ya yi kokari ya ga cewa ya samu dabba da ya yanka ɗaya daga cikin dabbobin da shari'a ta ce su ake layya da su wanda kamar da malamai sun tafi akan cewa dabbobin da ake yin laye da su su ne dabbobin gida kamar da muka sani dabbobin ni'ima rakumi rakuma sa saniya rago tunkiya akuya kunsuru wa'annan kowane mutum ya samu hali ya yanka to ya yi abin da ya kamata kuma ya yi laye da abin da shi ne abin da malamai suka tafi a kanta cewa ana laye da shi ta yi kila ta ce kaga wasu maganganu irin maganar bilal da yake magana da su maganganu da za a gani duka wannan dai abin da ya fi yajjan tsiri abin da yake ya fi a wurin malamai shine wa'annan dabbobin su ne ake laye da su kamar yadda ambata dangogin nan guda takwas rakumi rakuma sa saniya rago tunkiya akuya bunsuru kowane mutum ya samu daga ciki zai yi kuma mutum zai gwargwadon karfinsa gwargwadon shikonsa idan sa Allah ya baka iko za ka yanka ko rakumi ko rago fa ni'ima ko tunkiya ko akuya ko bunsuru fa ni'ima duk da yake a wurin wasu malamai suna ganin wani iri ya kami ya kamata a gabatar daɗin nama ya kamata a gabatar a wurin layya ko yawan nama wanda a wurin malikiya suna ganin daɗin nama ya kamata a gabatar don haka a wurinsu alayya to mu iya gabatar da rago ya fi bisa gabatar da abin da ba shi ba kamar za ko wani abu kama da haka amma a wurin hadaya a gabatar da yawan nama shi ya fi bisa a gabatar da wanda ya fi daɗin nama kamar rago kamar rakuni kenan yana magana yawan nama ko sa duk da yake a wurin wasu malamai sun tafi akan cewa dan haurin layyama a yi la'akari da yawan nama shi ne ya fi ala ayyati halin duk dai abin da ya tawaka ga mutum idan rago ya tawaka ko sa ko abin da ya kama da haka mutum zai laye da shi ga gudun ikonsa sannan akwai abubuwa da ya kamata kowane mai laye a ce ya kiyaye wanda abu na farko mahi mahimmanci shine niyya kyakkyawa kyautata niyya wurin wannan aikin domin layya ibada ce yana daga cikin ibadodi wanda ake son dan adam yayi saboda Allah duk wani abin da ya zama ana yi ne don Allah kuma ana yi ne don neman kusanta ga Allah to sharadi ne sai mutum ya yi don Allah sannan Allah zai karɓi shi saboda haka yanke yanke irin layya yana daga cikin ibadodi wa'anda ba a yin su don kowa sai don Allah inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له saboda haka layya tana ɗaya daga cikin ibadodi na yanke-yanke wa'inda ana yin su don Allah kawai haka akwai buƙatar mutum ya kyautata niyyarsa kada ka yi layya don bari in yi don kada a ce ban yi ba kamata a ce ban yi ba kada ka yi layya bari in yi don su gani ga wani a'a ka gabatar da yi don Allah duka da komi duk wata riba da za ka samu fiki to ya zama ta biyo baya yi don Allah kada ka gabatar da kowane irin maslaha akan maslaha tsakaninka da ubangijinka a cikin dukkan ibadodinka wanda layya tana ciki shi abu na farko da ya kamata mu jawo hankalin masu layya zuwa gare shi kyautata niyya a yi layyan nan saboda Allah a kawar da duk wata manufa da za a yi saboda ita ya zama manufar Allah ita ce gaba kafin komai abu na biyu shine layyan nan a yi ta da dabbobin da shari'a ta ambata wayanda ake yi kamar yadda zai bayani ya riga ya gabata su ne dabbobin ni'ima dabbobin gida kamar yadda dafazin alkur'ani ya ambata ya kadu manafi alahu. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام wannan yana abu na biyu kenan da ya kamata ko wani mai layya ya lura da shi. abu na gaba wanda ya kamata ko wani mai layya ya lura da shi ya yi la'akari da shi shine inganci na dabbar da zai layya da ita ya kauce ma kuma duk wani aibi wanda ake kira aibi da dabbar layya lalle dabba da za a yi layya da ita a tabbatar da dabba ce lahiyayya ba ta da bayanannen rashin lahiya domin dabba in ba ta lahiya akwai alamomi da suke bayyana gari su da ka aiki dabba ta soke kai ta yi durun majina na da lalace akwai alamar rashin lahiya gari ta irin wannan a nemi wanda ba ita ba da zama dai da kallonta za a ga alamun dabbar gaba ta da lahiya ko ragon gaba da lahiya ko saniya gaba ta da isassun lahiya to a kauce ma dabba wadda ke da rashin lahiya bayyananne ko mai gurgunta gurgunta bayyananna ko mai kararren kaho yana jini ko kararren kafa tana gurgunta tana jini ko dai wani abu mai kama da haka ko makamniya ko wadda ko mai gani da ido guda da dai sauran abin da ake tema illa ko wanda wasu kuraje sun bayyana gata nan da jikinta ko ina kurce kurce da kuraje gashin ta duk ya zube to irin wannan duka ya kamata a sauti mai laye da ita saboda mai laye ana son ya ba Allah abin da ya so ka ba Allah abin da kake so saboda haka wannan yana cikin abin da ya kamata mai layya ya jiyaye. abu na gaba da ya kamata mai laye ya sani ko ya kiyaye ba a yanka dabban layya sai ranar goma ga wata ranar idi kenan saboda haka wanda ya yanke dabba sai ta layya kafin ranar goma ga wata to yankan shi yayi dan ya fi nama amma dai ba a kiran abin da yayi matsayin layya domin layya ana yanka ne wannan ranar ta goma ga wata kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi saboda haka a yaya wannan ranar goma ga wata din ma abin da ake so kada mutum ya yanke dabbarsa sai bayan an ƙari sallar ne, sai bayan sallar ne. an sauko liman ya yi hudu ba an ƙare yanzu shi ke nan sai a yi ruwa kowa yana da ikon ya yanke dabbarsa ta layya to haka kowane mai layya ya san da haka cikin abin da ya kamata mai layya in son samu ne an yi son in yana yiwa ka yanke dabbar ka da kanka in kuma bai yiwuwa ko kuma kila kana tsoron baka san wanda aka yanka ba ka ka yi banna to babu laifi ga wakilta wani ya yanke maka dabba ka talayya domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito kamar da Aisha radiyallahu anha ta bayani manzon Allah shi ya yanke dabba ta talayya da kanki to bisa ga wannan mutum an fito in san samu ne ka yanke abinka da kanka ko kuma in akwai da uzuri kana iya wakilta wani ya yanke maka illa dai a kiyaye wurin yankan nan duk wanda za ka sa yanke maka dabba ka zama wanda ya san yadda ake yanka ne domin kada ya je ya yanke ba mutu sunan Allah ba ya maka banna da dabba ka, saboda haka mu kiyaye wannan sannan abin da ya shahi naman layyadin shine mu kiyaye cewa a idan wani ka yi dinga da shi ya yanke maka dabba katalayya to za ka biya shi ne a wajen wannan naman na dabba katalayya misali kila ka yi dinga da wanda zai yanke maka ya hede maka to ba za ka cewa wani ka hede min in ba ka tsawa ba ko in ba ka waya ba shi ajin yanka ko wani abu mai kama da haka abinda malamai suka yi bayani sai dai ka biya shi shi wajen naman layya amma kana iya ba shi sadaka cikin ta amma ba cikin abin da ya shahidin gaske ta aikin da ya maka ba ina fata an gane amma ya hede maka ya yanke maka tabiya da yaki kuma akwai bukatar ka yan mai wani abu ciki ka tibi wani abu ka bashi to wannan babu laifi balle ma kila a ce yana da wani abu yankakke ciki wanda kowa ya sani kamar da muka sani akwai mutanen da suna da yankakken bangarori na dabban layya ko ta suna wuya sai a ce na mai gashi na ko kaza sai a ce na mai fita kaza sai a ce na mai yanka ne kaza sai a ce na mai kaza ne wannan ba haka abin yake ba dabba kan ta wanda ya yanke a DKT in ya ga dama shi ba ya kyauta ya yi sadaka ya fi da shi da iyalin amma kuma wanda ya yi masa wani aiki wanda ya cancanci a yi mai wani insani to zai ba shi wajenta amma zai iya ba shi sadaka daga cikinta ina fata an fahimci wannan saboda ka yan uwa wannan sai a takaice da yake lokaci na tafiya abin da ya shafi sha'anin laye kenan wanda ya kamata a ce mun yi kokari mun kiyaye abin da ya shafi naman layya shi ma mutum yana da ikon ya sarrafa shi ta hanyoyi da dama suna iya yadda abi ne da shi da iyali ne yana iya ɗiba ya sadaka wanda kuma haka aka so saboda daga cikin hikimar yin layya akwai yalwata ma ƴan uwa musulmi domin idan ka yi layya da ragunka, kasa an ka soye ma abin ka ka aji da kai sai ɗiyanka to in kowa ya yi wa da kai shi wanda bai yi layya ba kenan ba zai samu nama ba saboda haka dole ne daga cikin abin da yake da kyau masu layya su yi la'akari da marasa ƙarfi daga cikin al'umma masu layya su yi la'akari da waɗanda ba su yi ba domin a ba su ɗan abu mai ɗan gwaɗi wanda su ma za su samu su da iyalansu. Masu layya su yi la'akari da makwabta da makusanta waɗanda ba su samu halin yin layya ba. Amma babu da yi ka ba su wa kyauta ka ba su wa sadaka domin akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka. Ita kyauta ko wanda a yi layya ana iya ba su kyauta. Sadi kila surukinka ne, kana babu lahi ka aika mai a waza don ƙarfafa zumunci ko abokinka ko wani makwabcinka duk da cewa ya yi layya babu laifi ka ɗibi wata tsoka ko wani abu ka aika masa ko wani ɗan uwa domin ƙarfafa zumunci da ƙarfafa soyayya da kyautata alaka amma lalle cikin abin da ya yi muhimmanci a lura da waɗanda ke da rauni masu rauni a ciyar da su wanda kuma haka alkur'ani ya ambata fa kulu minha wa at'imul ba'is faqir to masu layya su kiyaye wannan sannan mutum na iya aje naman layya ta yi har zuwa wani lokaci za mu kila an zuwa ma abinka kana da hanyar da za ka aje ki ka ci gaba da cin abinka sannu sannu ba laifi ga wannan kila sa kai yanki ka rabe sai ka ji to a ware kama guda a soye ma a aje saura a ɗiba a yi sadaka a yi kyauta a ba mabukata ni kuma kama guda a soye mai abita sannu kan yi rika cin abita sannu sannu ba laifi ga wannan kana iya aje abinka har zuwa wani lokaci illa dai sai dai abinda muka iske ana yi kasar ga wanda yake wannan shi ko ba haka yake ba sai a aje naman laye da sunan cewa wai daren cika ciki idan za a yi abincin cika ciki to idan aka yi da naman layya layyar da an ka yi kwanakin baya an ka aji to wannan abin yana da wata daraja ta musamman ko kuma idan za a yi buki ko wata lalura da gida a ɗebo naman nan na laye da an ka aje ai abinci da shi yana da wata daraja ta musamman ko wata kima ta musamman to wannan shi shari'a ba san da wannan ba amma dai in ka aje abinka don bukata ka kawai wannan babu da shi sanda ka ga dama ka ɗebo ka ce abinka ko kai wata lalura da abinka wannan kana da wannan damar yan uwa mu kokari mu kiyaye wannan sani cewa wannan yana daga cikin ibadodi da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya mana domin ya girmama ladan mu da Allah ya ɗora mana wa'annan ibadodi ne domin ya tausaya muna ya girmama ladanmu da wa'annan ibadodi. Yanzu kun ga tun daga abin da muka ambata farkon wannan wata na azumma da ake da azumin irin harfa kawai, ka diba irin tanadi na lada da Allah subhanahu wa ta'ala yana masu imani. Ga abin da ya tanada na lada ga dabbobin da aka bayar sadaka na layya. Ga abin da ya tanada na lada da alkhairai ga zuwa halartar tallafi ne. wannan duka za a ga musulmi in dai ba ya cika sakaci ba to yana da waya a ce musulmi an sai lahira ya tashi saboda haka sai wanda ya zama sakacinsa ya kai sakaci yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai wanda yake shiga an ka ga aljanna yace ban su idan da hanyoyin Allah ya buɗe na shiga aljanna wanda ga sunan aiki dan kadan a baka lada mai yawa aikin da bai cikin cokali amma a baka lada ta hage man duke hudu ga suna ayyuka da yawa a cikin musulunci za ka kada mu yi sadiki yan uwa mu ribanci wayannan kwanukan domin ba mu sanan mata rayuwa ba ko za mu dawo mu iske ko ba za mu dawo wayannan kwanakin mu same su ba muna fatar yan uwa duk wanda bai da halin bai samu abin da ba Allah ya hore masa abin da zai yi bayya muna rokonka Allah dukkan wani bawa ko tabo ya cikin bayanka wanda bai rika abin da ba Allah ka shi. Allah ka sauƙaƙe mai ka hore miki yadda zai yi wannan ibada ta layya kuma Allah ka karɓa mana ibadodinmu wayannan kwanaki masu alkhairi Allah dukkan alkhairin da ke cikin su Allah ka sa mu fi riba kuma ka tsare mu daga dukkan sharurrukan da ke cikin su Allah ka magance mana matsalolin ƙasar mu Allah muna roƙonka ka yi magance mana matsalolin rashin aminci da rashin zaman lafiya da rashin tsaro da muke fuskanta da talauci da ƙarancin wadata da karancin kare wa tattalin arziki ya Allah muna roƙonka ka dora mana dukkan abin da ya kare gare mu a cikin wannan kasa ya Allah muna roƙonka bukukuwa da za a yi na sallah kama daga sallar idi sanar hidimomi da za a yi na sallah Allah ka sa a yi su lahiya a ƙari lahiya Allah ka kawo mana da dukkan fitina Allah ka kawo mana da dukkan fitina boyayya da bayyananna kuma Allah ka kare mu ka kare al'ummar mu abu na ƙarshe ko kuma na kusa da na ƙarshe da za ambata shine kamar yadda shekaran jiya na ambaci wani bangare daga ciki cewa kungiyar jama'atu su bid'a wa iqamatu sunna kamar yadda aka sani tana da tsari na karɓar sadakar fatun layya a duk lokaci irin wannan wanda wa'annan fatun su ne ake amfani da su a yi wasu aikace-aikace na addini kamar yadda aka sani shekarun baya da suka wuce kowa ya sani an yi bayani karara ayyukan da aka yi da fatun da aka karɓa hannunku a 'yan shekarun da suka wuce an dai kawo gidan talabijin na manara tv wanda na kungiya ne ita kawo abinta banda sunna tv wanda shi musharaka ne da wani bawan allah daga kasar benin amma dai ita manara kungiya cikin wa'annan kuɗaɗen da ake samu ta hanyar wannan a kawo wannan gidan talabijin mai albarka ga yana ana amfana da shi ana karance karance ba dare ba rana an gina katafaren gidan baki a abuja wanda wasu daga cikin ku sun je lokacin da aka buɗe wannan wurin domin sauƙaƙa ma al'umma da musamman malamanmu da ke zuwa program a Abuja maimakon su rika sauka hotel ana ganin abubuwan da ba daidai ba kungiya ta yanke shawarar ya kamata ta gina wannan wuri domin kare mutuncin jama'a mu bayan wannan akwai katafariyar asibiti clinic wadda ake ginawa a hedikwatar izala a Abuja wanda wayanda suka tafi sun je sun ga wannan clinic din tana nan akwai kuma katafarin masallaci wanda ake ginawa na juma'a shi a cikin wannan hedikwata wanda waɗanda suka je sun ga wannan aikin akwai katafariyar jami'a ta musulunci wadda ake ginawa yanzu haka a jihar jigawa wadda kwanakin baya an je kaddamar da aka tubalin gina wannan jami'ar duka wa irin wa'annan kuɗaɗe da ake samu ta hannunku da wannan sarka ta fata da su ne ake wa'annan ayyuka na addini ayyukan alkhairi to haka muna tunatar da yan uwa ko wannan shekarar ma wannan bukatar tana nan wannan tsarin yana nan don haka kowa ya iya kokarin sa cewa ya sanya naci jari cikin wa'annan ayyuka na alkhairi fatar da zaka ba su to zaka ba shi ka kuma amma ragon ka sai Allah ya mai ma abinka ka tayi naman ka ba da fata sadaka amma ragon na nan me yasa nace ragon na nan saboda ka sanya wata sadaka mai gudana an sa kudin ka wurin gina wata jami'a ta musulunci ka sanya naka gudunmawar gina masallaci ko makaranta ko asibiti wata matsawo wannan abin yana nan kana da kamishu a ciki saboda haka da fatar yan uwa daga dukkanin garuruwa da matakai na gundumomi da kananan hukumomi akwai wakilai waɗanda suke karɓar sarka waɗannan batun domin ganin an tattara su domin samun abin da za a ci gaba da irin wayannan ayyuka na alkhairi muna fatan za a ba da haɗin kai akwai kuma da sirri duk wayanda kamar da aka saba insha Allah bayan ƙarin sallah za a yi ƙara bayani game da su da su ma wayanda Allah bai tattari suka samu bayarwa ba na fata ba suna iya bada wani abu na sadaka domin ganin dai an cike an samu wannan abin da ake bukata insha Allah haka nan kuma daga ƙarshe maganar sallar idi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 أننا في أيام مباركة هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على الأيام وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام وقد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم فقال تعالى والفجر وليالي العشر قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره هو هي عشر ذي الحجة فأقسم بها فأقسم الله بها بشرفها وفضلها لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له إلا بشيء له شأن وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لقول أكثر المفسرين وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام للعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عباد الله إن هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها اجتماع أمهات العبادات وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يمكن اجتماعها ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه باجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات وآكل هذه الأيام بالصيام وآكل هذه الأيام بالصيام صيام يوم عرفة بقوله عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها رواه مسلم لكن من كان في عرفة حاجة فإنه لا يستحق له الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا وليستعين بفطره على السهام بالدعاء وغيره من العبادات ومن الأعمال الصالحات المستحقة في هذه العشر الاجتهاد بالتكبير والتهميد والتهليل بما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنه فأكثروا فيهن من التكبير والتهميد والتهليل وقال الإمام البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والمستحب الجهر بالتكبير لفئل لفئل عمر لفئل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس ولكن المنهي عنه هو أداء التكبير في أصوات جماعي إذ لا دليل عليه ويبدأ بالتكبير ويبدأ التكبير من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق ومنها التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي وهي ما شرع الله ذبحه في أيام النهر لأموم المسلمين أن آه، أن الأضحية واجبة للقادر عليها بصريح الكتاب قال تعالى فصل لربك وانحر فينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها ومن أراد الأضحية ودخل عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره من شعره ولا أظفاره وإن نسي فليس عليه شيء وإن تعمد استغفر الله ولا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وللأضاحي أيها الإخوة أحكام معلومات في كتاب أهل العلم منها ما يتعلق بالصحة فلا يضحي بما كان عمره دون السن المحددة شرعا ومنها ما ما يتعلق بالعيوب فلا يضحي بما فيه عيب يمنع من قبولها لقوله عليه الصلاة والسلام أربعة لا تجزئ في الأضاحي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلؤها والأدفاء التي لا تنقى ومنها ما يتعلق بالأفضل ومنها ما يتعلق بكيفية العمل بها بعد الذبح فعلى المضحي أن يراعي ذلك كله ولا ينبغي أن أن تهمل ولا ينبغي أن تهمل الصفات المستحبة بخلا بالمال فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أهوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في الأعمال الصالحات واغتنموا, واغتنموا العمر قبل وفاتها واستغلوا المواسم الفاضلة فإن أهلنا لا يدري لا يدري أيلحقها بعد هذا أم لا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه وبعد أما عباد الله عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من أنواع نعمه التي لا تخفى واعلموا رحمكم الله أنه يستحق للمضحي أن يضبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أيضا أنه اتفق العلماء على عدم جواز إعفاء الجزار من الأضحية أجرة له وجوزوا إعطاءه منها على سبيل السرقة والهدية بعد أن يستوفى أجرته من غيرها ولا يجوز بيع ذلك بيع شيء منها عند أكثر الفقهاء ولكن يجوز الانتفاع بجلدها وغيرها أو يتصدق بها والتصدق به أفضل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد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

وأخرجت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أجسادا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا لمن حمده عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فذرهم الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر